This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Na yau daren yau talata, sha uku ga watan Fabrairun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa yau take ranar rediyo ta duniya inda za mu ji tasiri da kuma alfanan da rediyo ke ci gaba da yi a wannan zamani. Haka kuma za mu ji irin kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta duk albarkacin wannan rana ta rediyo. daga nan za mu duba ziyarar da 'yan wasan kwallon kafan najeriya na super eagles suka kai wa shugaban ƙasa fadarsa sai kuma shirin allah ɗaya gari bamban da ramata garba za ta kawo mana amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wani lafiya ga labaran duniya gwamnatin kasar senegal ta haramta tattakin da aka shirya sannan ta katse intanet kan wayoyin tafi da gidanka a yau talata a tsakiyar zanga-zangar da 'yan kasar ke yi a sanadiyar jinkirta babban zaben kasar da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan fabrairu da shugaba maki sali ya yi kasashen duniya sun yi tur da matakin da gwamnatin kasar take ɗauka kan zanga-zangar wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutum uku a wata arangama tsakanin masu boran da jami'an tsaro wani ɗalibi mai shekaru 22 a jami'ar Bargera kusa da birnin St. Louis na daga cikin mutane uku da aka kashe a ranar Juma'a. sai kuma wani ɗan kasuwa a birnin Dakar mai shekaru 23 da wani matashi mai shekaru 16 daga birnin Ziguinchor wanda aka kashe shi a ranar Asabar yayin da yake tsere wa jami'an tsaro zanga-zangar ta barke bayan da shugaba Macky Sall ya ayyana jinkirta babban zaben kasar da aka shirya yi daga ranar 25 ga watan Fabrairu zuwa watan Disamba inda ya ayyana rashin wato inda ya ayyana rikicin rashin cancantar tsayawa takarar wani babban dan takara da Sall ya ce barazana ce ga zaɓe mai sahihanci. Ana kyautata cewa za a ci gaba da duba yiwuwar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yau talata. yayin da isra'ila ta ce dakarunta sun kashe mayaka da dama a yankin tsakiya da kudancin zirin gaza daga cikin kasashen da ake sa ran cewa za a yi zaman tattaunawar da su akwai manyan jami'an amurka misra isra'ila da qatar lamarin da ya biyo bayan wata tattaunawa makamanciyar wannan a watan jiya wanda ya kai ga amincewa bayyana bukatar tsagaita buɗe wuta da zai ba da dama a 'yanta mutanen da hamas take garkuwa da su a gaza. daga bisani hamas ta gabatar da wata bukatar da isra'ila ta ki amincewa da ita sai dai kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce duk da cewa babu alamun nasara tattare da tsarin hamas akwai damar ci gaba da tattaunawar majalisar dattawan amurka ta kada kuri'a da sanyin safiyar yau talata a game da amincewa da kuɗin tallafi ga ukraine isra'ila da taiwan na kuɗi da yawansu ya kai dala biliyan 95 sai dai yunkurin wannan matakin ya ci karo da 'yan adawa a majalisar wakilai da ke da rinjayen 'yan republican kudurin da majalisar dattawa ta amince da shi da ƙuri'u 70 inda 'yan republican sama da 12 suka mara wa 'yan democrats suka fi rinjaye baya. sai dai kuma majalisar wakilai ta danganta kin amincewa da ci gaba da tallafawa ukraine da yunkurin bukatar ɗaukar matakan tsaro a kan iyakar amurka da mexico tsohon shugaban amurka donald trump ya ki amincewa da ɗaukan waɗannan matakai a kan iyakar kasancewar bai samu kwakwaran goyon bayan mahukunta 'yan republican ba a kan batun shugaban amurka joe biden ya ce amurka na nuna wato na daɗa matsa lamba don ganin an dakatar da fada tsakanin isra'ila da hamas a zirin gaza na tsawon makonni shida a wani matakin cimma tsagaita buɗe wuta na dogon zango biden da sarkin jordan abdullah sun gana bayan da suka yi wata tattaunawa a fadar white house tattaunawar tasu ta mai da hankali akan manyan kalubalolin da suka hada da yiwuwar isra'ila ta kai hare-haren kasa a kudancin gaza da kuma barazanar matsalolin jinkai a bangaren fararen hulan filastino Biden wanda ya bayyana rashin jin daɗi da yadda Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bijirewa shawarar da ya bashi. Ya ce Amurka tana aiki da ƙawayenta a yankin don cimma wata yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta don a samu damar 'yanta mutanen da ake gurkuwa da su a Gaza da batun ƙarin agajin jin kai. Yayin da yake jawabi bayan da wato bayan Biden ya kammala jawabinsa, Abdallah ya sake bayyana buƙatar tsagaita buɗe wuta na dindindin. Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumomi da masu sauraron shirye-shiryen gidajen rediyo na yabawa da tasirin rediyo ga wayar da kan jama'a cikin sauri da sauki musamman a ƙasashe masu tasowa da ke da karancin lantarki. Wannan na zuwa ne a ranar tunawa da rediyo ta duniya ta bana. Taken na ranar bana shine rediyo kafar sadarwa ta karni wajen sadarwa, nishaɗantarwa da ilmantarwa. Da ke nuna har yanzu ba a samu wata kafa ta goge tasirin rediyo ga wayar da kan jama'a ba. Nasiru Adam Hikaya gare ka. Hukumar Raya Ilimi da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta bullo da martaba wannan rana da aka fara tsarawa alif da ɗari tara da arba'in da shida, inda a ƙarshe bayan tuntubar masu ruwa da tsakiya dubu biyu da goma sha ɗaya ya sanya dubu biyu da goma sha uku aka ayyana don ranar goma sha uku ga watan Fabrairu ta zama ranar karrama rediyo ta duniya. Sunana Buhari yunus Kumriya, shugaban kungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana ta sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mutane muke alaka da su waɗanda in ba dan dalilin rediyon ba ba mu isa mai alaka da su ba rana ce wadda ta kulla mana zumunta wadda a fadin najeriya nan ba wata jiha da zan shiga in yi bakunci ta dalilin rediyo duk da bullo da kafar sadarwar zamani ta yanar gizo har yanzu rediyo ke isar da sakonni zuwa kowane lungu na duniya tsakanin birane da karkara don kafar bata bukatar wutar lantarki wajen cin gajiyarta ga abin da mai sharhi kan tattalin arziki da al'adu aisha zakari yasmin ke cewa yanar gizo gizo intanet ita ma tana taimakawa amma gaskiya ba kamar rediyo ba saboda shi ba shi da filters ba kamar na rediyo ba ban ce na rediyo da abin da aka faɗa kamar magana ce ta alkur'ani ba amma a takaice yawanci mutane sun fi yadda ko ni na fi yadda da magana rediyo saboda sukan yi kamanta kokari kafin su saki abu kai tsaye shi ma Adamu a Tahiru da yake yada labaru ta kafar sada zumunta ya ce duk abin da aka yi don mutunta rediyo ba zai wuce gona da iri ba tun muna primary school ana koya mana a cikin wani darasi da aka ce ma social studies kafafen sadarwa na tun asali inda aka fito to gidan rediyo yana ciki da na birni da na ƙauye suke jin labarai da kuma wasu abubuwa na sada zumunta. Jagoran kungiyar muryar talaka a Najeriya da ke da membobi a duk faɗin ƙasar zai dubala kofa sabuwa ya ce ba za a samu nasarar haɗin kan ƙasa ba in ba tare da tasirin kafar sadarwa ta rediyo ba. Babu inda talaka ka dogara da sauƙin samun labari sahihi irin rediyo. Ita ce talaka zai samu labari cikin sauƙi kaga mutum ya sayi 'yan rediyo ɗice da 'yan batura ne ya ɗaya kwanaki yana samun labari isasshe. Hakika an samu gidajen rediyo a kusan kowane yanki da suka hada da na gwamnati da masu zaman kansu, inda bambancin aikin ya shafi masu tsage gaskiya, masu ririta ko boye gaskiyar da masu yada abun da masu mulki ke so. Kafafen yada labaru na matakin duniya na samun tagomashin aiki ba katsalanda. Aliyu Mustapha Sokoto shine shugaban sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan shi yasa ka ga wasu kafofin yada labarai kuma na muryar Amurka suna da kuliyoyin masu bayan su masu sauraro su saboda sun tabbata cewa abin da za su yi tsantsan gaskiya abin da ke faruwa kenan ba wani abu da za a ba su da gaskiya in fact a ƙashin gaskiya ma babban takin amurka shine za mu ga gaskiya ko mai ta kuma a har yanzu akan abin da ake kenan. adalci a kafafen labaru tsakanin dukkan sassa shi ke takaita mulkin kama karya nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya. To a gaidar Nasiru da malika to har yanzu dai muna kan wannan rana ta rediyo inda wakilinmu na kasar Ghana Ruwan Abbas ya jiyo mana ra'ayoyin wasu masu aikin gidajen rediyo da ma kalubalen da suke fuskanta albarkacin wannan aiki. Suna na Halima Kadri English. Na yi aiki a Ghana Broadcasting Corporation. Former shugaban sashen hausa wato sance ce cikin aikinmu irin challenges da muka fuskanta kan matan aure da asuba na tashi in ce za ni wurin aiki ba mota kai za ka nemi motan kanka a times ga mahaukata ga barayi na taba haduwa da wani yake ce mini wai shi masoyiya na ce a kana da lafiya kuwa ko ya tsama irin matan nan ne wato wannan irin challenges da muka fuskanta kenan sunana salu shu'aibu sarauta dan jarida arewa ah, to abin da kwadaita mun shiga ce kama aikin jarida musamman ta huskar rediyo shine ganin cewa rediyo a wata ta zama wata kafa da take da karfi wajen isar da saƙo ko murya ta je nisa. Gaskiya na shiga cikin aikin rediyo saboda in ƙara tabbatar wa mutane abin da yake yana aukuwa wurin da mutane wato ba su sani ba ko ba su kai ba idan na gano wannan labarai to da yaddan allah idan na zo sai in ayyana musu wato in ba su labari ga irin abin da yake gudana a wani wuri da yake su ba su samu zuwa wurin ba ko kuwa kaiwa wurin ba magana da biyu gaskiya aikin rediyo wani sayin ba ya da ga matsalar neman labari idan ka je za ka ga kaman wato ba a so a baka labari wani sayin ma wani duka sai a yi muku a lokacin da na shiga aikin rediyo da wato sama da shekaru 20 da suka shige dai wato mata 'yan kalilan ne ke aikin rediyo da harshen hausa hakan na daga cikin abubuwa da suka bani sha'awa ya sa na shiga wannan fagen a bangaren ci gaba dai kuma sun ce alhamdulillah yau aikin ta samu ci gaba mai kyau domin aikin 20 years ago ba shine aikin da muke gani a yau ba yau zaka ga cewa abu na faruwa kamar kifta ido kowa na da labari wanda alhamdulillah shine abin da muke fatan ya faru kuma hakan ya faru bidiyo hanya mai sauƙi wadda ke isa kusurwowi har gun mutane maras galihu ya bayar da dama na yin mahawara sama da ƙarni kenan yanzu ba tare da la'akari da matsayin ilimin mutane din ba. Radwanan La Muktar Abbas sashen Gausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Radwan Abbas. To daga Ghana kuma sai mu koma Najeriya inda shugaban Najeriya bora Ahmed Tinubu ya karrama 'yan wasan ƙwallon kafa na kungiyar Super Eagle wato da yaban cewar sun zama jakadun alfahari ga kasar. Har ya ba su lambar girmamawa da kyautar gidaje da fila a babban birnin tarayya Abuja. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa. wannan bukin da shugaba bola ahmed tinubu ya jagoranta gurin karrama waɗannan 'yan wasa na najeriya ya zo a daidai lokacin da cece ku ce baje cikin kasa. yayin da su suke ganin cewa sun yi rawar gani wasu ko haushi suka kwana da shi ganin cewa an kasa samu wannan kofi da najeriya ta daɗe tana fatar ya zama abun alfahari gare ta sun dai shigo fadar gwamnatin tarayyar najeriya ne inda shugaba bola ahmed tinubu yake tsoma jiran su ƙarƙashin jagorancin sanata john owen eno wanda shine ministan wasanni na najeriya wanda ya gabatar da su ga shugaba bola ahmed tinubu har aka yi masu wannan kyautar. Babban jami'i a fadar gwamnatin Najeriya ta fannin yada labarai ga manema labaru labaru Abdulaziz ya yi min karin haske dangane da muhimmancin wannan karamawa da shugaba Ahmed Tinubu ya yi masu. To wannan kana ganin zai karfafa gwiwar 'yan wasan a wasan da za a yi nan gaba ko kuwa akwai wani abu da suke neman a yi musu ta fannin wasannin nan domin ya kara musu karfin gwiwa. eh to dama wannan ita ce hikimar cewa duk da yanzu wasu zo na farko din ba a irin wannan kwarin gwiwa da shugaban kasa musamman kuma kalaman da ya musu na alfahari da kasar su da kuma ci gaba da jajircewa domin wa Najeriya da kuma sa ta alfahari ba muna tsarin cewa abu ne da zai karfafe su a nan gaba ya zama cewa idan wata gasar ta taso su yi abin da ya dace kuma su da kansu sun yi alkawarin wato yin kokari fiye da wannan karo na gaba. A waje ɗaya wani kusa a tsare-tsaren kwallo na Najeriya wato Malam Nasiru Zaharuddin ya bayyana mun cewar ya kamata a ce inda Najeriya ta yi abin da ya kamata to a ciwo wannan kofin. kuma ya ce yana da kunci yadda aka gudanar da kwallon har ma ga kasa wa 'yan najeriya inda yake cewa. Yan Cote d'Ivoire suna na uku ne ba Allah ya taimake su aka saka su suka ci gaba da tafiya. To da suka zo na ƙarshen nan tun da aka fara wasan kai ka tabbata mutanen na yan Cote d'Ivoire sun zo ne da kowacewa suna so su ci wasan nan. Su kuma yan Najeriya kawai suka ci gaba da wasan su yadda suka saba yi. su je su ci kwallo ɗaya su dawo kuma su rufe gida su kuma waɗannan suna da yunwa cin kwallon a ƙasar su ake a gaban 'yan kallon su ake yi wancan karin da suka yi wasa aka ci su a gidansu ba ta musu kyau ba saboda ba irin jifan da baya musu ba da zagin da baya musu ba saboda kaga akwai irin wannan ya kamata a ce shi koci na najeriya ya duba irin wannan abubuwan na biyu inda muke da matsala shine midfield wato tsakiyar fili wanda a nan ake shirya kwallo duk wata kwallo a midfield ake shirya kaga tun da muka rasa irin su okwacha a midfield din najeriya ake samun matsala najeriya ba ta iya kai gaci to ire-iren wannan yanzu ya kamata a ce an duba wannan tsarin an samo midfielders masu kwari waɗanda za a sa su rika taka leda a najeriya yanzu da yake shugaba tinubu ya ba su wannan lambobin yabo da kyaututtuka na gidaje da filaye kana ganin wannan zai taimaka ya kara musu kuwa da karfin gwiwa nan gaba su yi abin da ya kamata su ba mara dakunya to ai watakil lokacin da za a yi wasa na gaba wanda shine kofin duniya na amurka mexico da canada cikin shekaru biyu masu zuwa wasu daga cikinsu duk ba masa cikin wannan tim din sun tsufa. 'Yan Najeriya da yanzu sun fara sa ido su ga irin matakan da masu gudanar da kwallo ta Najeriya za su ɗauka wurin tattara kwararru da zaɓuɓɓuran 'yan wasan kwallo wanda za su wakilci Najeriya a kwallon duniya da za a yi a shekaru biyu masu zuwa. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. To a nan birnin Washington DC a mu na cewa yanzu karfe uku da minti 46 na yamma yanzu kuma sai shirin mu na gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na Allah ɗaya gari banban Shirin da ke kewaya da mu sassan duniya don ka muku labarai da suka shafi rayuwar 'yan Afirka da wasu al'adu da ke cin karo da namu na mutan Afirka. A cikin shirin na wannan makon za a ji hanyoyi mababanta da ake tafiyar da aikin kula da 'yan gudun hijira a nahiyoyin Afirka da kuma tarayyar Turai. yadda muke ma idan an fita an je an yi faskare sannan ka samu abin da zaka ci zaka sha. Mata sai dai su tafi su yi wanki sannan a ba su dan masarufi abin da za su ci su sha. Amma wanda zai taimake mu ci da sha wannan babu ba a mana ba. Wallahi nema ne kawo mu Sudan kuma ga abubuwan da matsala da ta same mu a cikin sudan din nan wallahi to mun zo mun zauna nan adare ba wani tallafi da muke samu To waɗanda kuka ji muryoyinsu dai wasu 'yan Najeriya ne da ke gudun hijira a ƙasar Chadi bayan da suka tserewa rikicin ƙasar Sudan. To idan muka waiwaya ƙasar Italiya da ke nahiyar Turai kuwa bacin dai an zo an karɓe ku za a ce to za a fara duba ƙananan yara mara lafiya sannan aka gama za a ce akwai mara lafiya a cikin ku babu washe gari idan aka zo aka kirga ku za a kawo muku abinci bacin an kawo muku abinci za a kawo muku kayan sawa sababbi wanda za ku sa a jikin ku. To shirin na wannan makon ya ji ne daga bakin 'yan gudun hijira waɗanda dalilai mababanta suka tilasta musu barin kasashensu na asali. A cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban tare da ni Ramatu Garba Baba. da ake a shekarar 2023 da ta gabata, dubban 'yan gudun hijira daga Afirka ne suka yi nasarar shiga turai ta tsibirin Lampedusa. Ni sunana Abbas Rabiu Muhammad. Na fito daga unguwar Badawa Galadima layin Malam Fari a jihar Kano. Yanzu ina zama a nan ƙasar Faransa. Kamar dai yadda mutane suka sani kowa akwai yanayin yadda yake zuwa turai wasu suna zuwa ta sama wasu suna zuwa ta ruwa. to kamar mu da muka yi mun yi kokari mu zo ta saman Allah bai yi ba shine sai muka tafi muka biyo ta ruwa wani al'amari ne na ubangiji wanda dama ne hagga Allah kullum buri burina shine Allah ya kawo ni turai duk lokacin da na yi sallah ko kamsu salawat ko wata irin sallah ce ina addu'a ubangiji Allah ya kawo ni turai saboda gaskiya har ga Allah rayuwa tana turai to wannan shine ubangiji ya cika min na kamar yadda mutane wasu in ba su kuɗi ta sama za su yi min wannan in bashi wannan ya ci min kuɗi da na ga abin ya ƙici ya cinyewa na ce to kenan bari in samu in shigo tunusiya daga tunusiya allah ya sa kuma na shigo ta na biyu ruwa na taho To tsarin kula da 'yan gudun hijira a kasashen turai dai ya hada da karɓar bakin hannu bibbiyu tare da tanadar musu duk abubuwan da suke bukata nan take da aka ajiye mu aka zo aka karkasa mu aka ajiye mu ni inda aka kai mu wani gari ne ana kiran shi kusa da akuna a italy muka zo gari ya waye aka kira mu aka ba mu abinci aka ba mu kayan sawa aka ba mu kambas aka ba mu komai aka ba mu daman ga ɗaki ba a magana gurin da zaka kwanta aka ba mu to aka ɗau sunan mu muka zama members na cikin camp zaman kama alhamdulillah abinci sai ka bari ko wata ran ka kuma abinci ne wanda akwai kaji akwai kifi akwai menene wata ran sai na zubar ma da abinci tunda kin san na zo da yunwa a italy ana ba da euro saba'in a faransa kuma ana ba da euro 200 idan idan ba a baka gida ba za a baka euro 440 duk wata wannan euro 400 nan idan za ka kwatanta da naira gaskiya sai ka samu kusan naira 600 da wani abu ko fima a kuma wanda ake bayarwa a italy in ka kwatanta shi dole zai kai ma kamar naira dubu ɗari wata da wani abu to bayan dai barinsa tsibirin lampedusa abbas ya yi kokari ya tsallaka zuwa kasar faransa bature bature bature to allah ya saka mai da alkhairi ina zaune sai suka kira ni da hanna ce ma ba zan je ba da yake ba na jin yare sosai sai na ji kamar magana kuɗi ake sai na ce a ni yanzu fa in dai za a dinga taɓa min wannan kuɗin na ɗari hudu akan wani ya bani gida to ni ba zan je ba yawa ina zuwa gidan ne kuma sai na ce musu ni dan bal ne ina yin bal suka ce a lokacin ta fito da littafi a gurinta ta shiga website na kwace-kwace haka ta dinga fitowa tana bincikawa kawai sai ta kira wani coach kawai coach ya ce zai zo gobe har gida ya ba mu rendezvous kawai sai washe gari kawai sai ga coach din nan ya zo yana zuwa sai ya ce min to shi kenan in shirya ranar juma'a za mu je ni training a gani na ce mai to ina zuwa ranar juma'a ya dauke ni muka je muka yi training yana kai ne ina training a suka gani suka ce a to shi kenan babu komai washe gari ya kara zuwa ya ga takarduna ya komai da komai ya ce ok to shi kenan babu komai ranar asabar ana son za a yi min rijista na league bukatun da sunan suna buga national league 3 suke bugawa d kamar irin amaciwa ta najeriya kawai ina zuwa sai muka tafi aka mu medical check aka yayi wasa yanzu ranar lahadi in allah ya da mana da league match ina cikin waɗanda za su buga to wannan wani abu ne na a ce a gode wa Allah ko da ma ba za su biya ni ba wannan ne abin jin daɗi ne a na, balle tun da za su dinga biya na tun da in baka da takarda a nan turai baka iya komai burina shine in Allah ya yarda burina buga Champions League Europe shine babban burina To kawo yanzu dai ƙungiyar tarayyar turai ta ci gaba da fafutukar ganin ta daƙi da matsalar kwararar bakin haure

guda a ƙasa kamar Chadi da ake da dubban 'yan gudun hijira da suka tserewa rikicin ƙasa Sudan na baya-bayan nan. 'Yan gudun hijirar dai na tserewa sansanin. Mu wanda muka gudun hijira daga Sudan zuwa nan Adare. ba wani agaji gaskiya muna cikin wahala muna shan wahala sosai ba wani tallafi salamu alaikum ni ne alhaji lawali shinkafi local government daga zamfara mun yi hijira daga sudan mun zo a nan ne a adare sannan sarkin adaren nan ne a sarkin hausawa na adare shi ke dan taimaka mana masu faskare suna faskare masu aikin ƙasa suna aikin ƙasa ba wani abun da ake bamu to kuma an ce mu za a wancan rubutu da an ka yi ba a rubuta mu ba kuma yanzu gashi an zo muna so a tallafa mana a taimake mu don Allah a mai da mu Najeriya. Assalamu mm, eh. alaikum ni ne Ado Amadu mazaunin kasar Chadi da Sudan. Abubuwa gaba ɗaya caɓe mana wallahi. da Allah muna neman ɗauki a taimaka mana daga nan ko hukumar Najeriya ta taimaka mana da Allah ta kama na agaji. Kawo yanzu dai ƙoƙarin da muryar Amurka ta shayi na tuntuɓar gwamnatin Najeriya kan buƙatun waɗannan 'yan gudun hijirar ya ci tura. kama sauraron mu da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. Sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To ma da la'agai da ramata garba yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici. To sarfilu a takaicen gwamnatin kasar Senegal ta haramta tattakin da aka shirya sannan ta katse intanet kan wayoyin tafi da gidanka a yau talata a tsakiyar zanga-zangar da 'yan kasar ke yi a sanadiyar jinkirta babban zaben kasar da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu da shugaba Macky Sall ya yi. kasashen duniya sun yi tir da matakin da gwamnatin kasar take dauka kan zanga-zangar wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane uku a wata arangama tsakanin masu burin da jami'an tsaro ana kyautata cewa za a ci gaba da duba yiwuwar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yau talata yayin da isra'ila ta ce dakarunta sun kashe mayaka da dama a yankin tsakiya da kudancin zirin gaza daga cikin kasashen da ake sa ran cewa za a yi zaman tattaunawar da su akwai manyan jami'an amurka misra isra'ila da qatar lamarin da ya biyo bayan wata tattaunawa makamanciyar wannan a watan jiya wanda ya kai ga amincewa da bayyana bukatar tsagaita buɗe wuta da zai ba da dama a 'yanta mutanen da hamas take garkuwa da su a gaza Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'a da sanyin safiyar yau Talata a game da amincewa da kuɗin tallafi ga Ukraine, Isra'ila da Taiwan na kuɗi da yawansu ya kai dala biliyan 95. Sai dai yunkurin wannan matakin ya ci karo da 'yan adawa a majalisar wakilai da ke da rinjayen 'yan Republican. kudirin da majalisar dattawa ta amince da shi da ƙuri'u 70 da inda 'yan republican sama da goma sha biyu suka mara wa 'yan democrats da suka fi rinjaye baya sai dai kuma majalisar wakilai ta danganta kin amincewa da ci gaba da tallafawa ukraine da yunkurin bukatar daukan matakan tsaro akan iyakar amurka da mexico to madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba inda za mu kama na sabon shirin idan allah ya yarda. kamar ko da yaushe za zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da kam har ma da shafinmu na facebook yanzu amadadin aisha ma'azira ta yana kawo shirye-shiryenmu na yau da fiona Dudu wadda ta tare hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau mr cedric nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum